الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام تعالي الله صلاة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا تيغا شرح السنة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى Let me talk for which one? Yeah, Rabiul Awal, 1438, 1980, which for Which one? Yeah, December 2016, calendar miladiya. Which one? Hmm? Which one? Oh. Page 332. وهو الإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمه رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هنالك معه فإذا أتيت القبر فالصلاة فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب روى الإيمان ina aqida ahlus sunnati wal jama'a jawazu la imani ji bi anna ababakar wa umar kede sayyidina bakr da umar rahmatullahi alaihi ma ra musu ku tabbata ya zagu ba fi hujrat aisha radiyallahu anha asuji radiyallahu anhum asuji kata yana na aisha sakujin daga bakar tomar ka aisha benin hmm. ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tamba da annabi sallallahu sallami a cikin ta wucin ka dufi na gunaka a cikin za guba ba wuce san shi ba ga ma tamba da annabi sai za a taita alqabra abda ke ga da be da ba kabarin wucin nan فالتسليم عليهما سلم نواج سيدنا بكر نبي سلم نواج سيدنا عمر بيان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواج بن واجبي وكو لو الإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم na zula imani jin ke da sai na bakar ta na hukuli tabbatu ya zagu baba a sofi katana na aisho pamba da annabi sallallahu alaihi wa sallam ina kafu na annabi sallallahu alaihi wa sallam jihan jelina e ga jadi cin da babu a sa annabi ta da a cikin hadisi ya ko daga ba a nabi sallallahu alaihi wasallam ta da nabi gan ma min nabiyin eh da nabi dawa illa dufina haythu qudira illa faci ajin soci da na nagago rayu da nan daga ba wasu kun problem na ta solve a ta nabi sallallahu alaihi wasallam soci da na nu jajiri cinan kata yana na aisha ummul mu'minina yabo na na nabi fatan ya je na nwa ga aji ozin nke a ci kata na aisha aga ji ga eh, na dangan na suku da aga kab aga da anabi sallallahu sọ su sace da jingwalo gulu hmm. Hmm. da yi fi kagefi sokwacha kabara a nufi sa sallan a ci musa shekatarin na na aisha ngamala na na aisha radiyallahu anha kakuna to ya ci gan yahudi da nasara ji a kabar ya annabawa ji la masallaci na a ga walaula zalika la ubri ga kabru walakin kushi an yi takaza masjidan ko yi ba can gaba da ga kabara na isa sallan lacin sararin ma na ga na bisoci baki a ga na bisoci bakiyo ko hmm. masu bara yin bakiyo amma da su dambo a duk kabaro la masallacin wa hikimaci ma sai don abun nan yau ne ka tana na isha lokacin wuce na inda ne masalata na yiwuwa ko? amma ka tana na isha don miniyar masalata ya nabi sallallahu sallam ba ka kuna alwali da ibn abdulmalik nwa wagon wago masallaci a isa sallallahu sallam ke na kan wucin gawun la ka ta yi mijiya nabi sallallahu sallam ta abin ne kan biya masallaci a nabi kan bayar to ka tayan ya bi kula da masallaci go da ba wancan gaci suku ka tayan na Aisha ta agandan niyan masallaci ka kuna ka sayyidina Bakar radiyallahu anhu ne jahadilina rusul pamba da nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko mm. bana wanda cin wannan ya sayi na bakar bana sayi na bakar wajin mulazama da annabi sa sallam ne gani a jin rayuwa a matsayin yusuf an bayan gani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaku na matsayi umar wajen na na na radiyallahu anha cewa ga Allah ya saci ka ta yin pamba gangani da wa sai na umaru masuku in waye zuni bai na na aisha idan alawun ya sabi gangan gangani bai sai na bakari na ya boboye da zamantakewa na dan tsakani abu ne na na aisha mai zuni jiyo a ca sai na bakar sadaka ta wancan a ca sai na umaru sadan ka ta wancan yanzu la imanu ji gangani bai zananin kabari sayid na abakar da umaru na hafan bayan wani da yana nabi sa sayan da nibo a sajo ogala biyara lobo ba salatu ya nabi janabi sallama oji sayid na abakar sallama oji sayid na umaru sallama wa fa'iza a taitar kabara wagada ba kabar ya nabi sa sayan da yana abakar da umaru فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب سلم نواجها بنيا عليه صلى الله عليه وسلم ولي واجبي ولأن domin ya yi kima ya zuke ba ba su a nabi sa sallam cikin da sai na maka gwagwaro ya baki bo malawa da kiyo wa ga ga waje jan sallam wa jan sallam wa galla galo na suku da taron yaran ya kabbar ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya bakar gambe sayid na umaru ya ya zo ga du ya yi zamu ja sallama mu ba ga fara waya wuji ga ya boye da wa albarka biyayin ko da wa bukata gangani biyayi kemi na zanwe ci shi da jina yana ya wani odojin sallama kawai ko mm. ko mm. wanda to wani to zai da madina ba wani to zai gadon madina na ko hmm. ya zama ya jun zanzun ya goya masallacin ya zai jun zanzun ya goya kabari ba ya bi na nabi sallallahu sallam na la tushar da zai hal illa ila talafat masari ya jun zan da na ya goya ibada ba sai ya bi masallaci guta masjid harami wanda masjidi haza inda masjidu al'afsar ko ji gane ako hmm. ya zamu gala makabar ta yana nufi sa sallar ma'aji idima a nufi ga lafari alokabri ida ga lakabari ne ya je da na yin idima na wazan misali ya doro ya fori kanu na fe da abu wada a nufi ji kanu kuma da yadda jiki an hmm. ji daidai ai zama yake shi kuti ya suna a nufi ya yi wani a nufi ga la tahlifu bi wala bi aba'ikum ya e gaji kuti ga neman ya ma ya e kuti ga baba ya e jima man kana halifan alif billahi aw yasmut an gaji kuti nan mun ji kuti ba ce ci ko ma mususun ya da da suku amma ya ji kabari a nabi sa sallan mutawafiya ya bana kaba kawai ya ji tawafin Allah subhanahu wa ta'ala ga wali ya tawafu bil baiti ala ce sai da mun gaji ji sallah wani jawo kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya zama ji salla ta ce kabaro ma ya bana annabi da la sallu ila al-qubur wa la sallu ala al-qubur ya gaji salla ya je kabari ma ya ma ji salla ta ce kabaro ma yoko hmm. ya zama ji nazuru shemi ya nabi ko ya kabari wa amma ya ji ko ci gangani da shabakiya yabona الله سبحانه wa يوفون بالنذر ويخافون na binaziri شره ya kafu na yawman kana sharruhu mustatira annabi sa sallam ga man nazara an Allah wani gaji kuti gama alami tutoyici na zane gaji nazuru zane gaji mi gama alami tutoyici na alami tutoyici wa man nazara an ya asihi fala ya asihi wani gaji mi ci ba ce ci ba ma. ibnu umar wọn fi ń gaṣe bàṣí daga ya ko maju da masalacin ya nabi sallallahu alaihi wasallam ko mace da ya jawo kabara an ca ga assalamu alaika ya rasulullahi wa rahmatullahi wa barakatu mace ke talibi mace ga assalamu alaika ya ababakar mai siddiq rahmatullahi rahmatullahi wa barakatu wa rahmatullahi wa barakatu misali ke talibai misali ya salamu alaika ya umar ibn al-khattab rahmatullahi wa barakatu misali wa ne ga ke sun yi abla ibn umar madina ko hmm. kashin hmm. in hmm. ga lushi inda ciwo ce shi in ga shi gan da jin na to kun ji gan da na ji madina ta ne zanen wa juna da ba wani ji ziyarar ya kabari na da ta ko jira ya ko wazu da zu ya boye masallaci lo so o tu ratu masallaci ganci zugu wato jiki yau waga ga waji ziyarar kabari a nabi sa sallam zan ce kai sai na buka ka umar wato da waji wa ma bu kuti ya sahabi a nabi ma wa ma ja to kuma wa ma ja mutunci ma wa ma ga gaje shi ya ci abu ma wa ma lami ma wa ma ja ciya ma sai ba ga koya sai ba ramaya sai ba fara ya sai liyayi da ciwon sai ya yi bai daraje wa ma bula na kyamun ga aje da jan shiya na jiga a baka domin riga ya jirtu wa taguto na ma ga aje da jan shiya na jiga a baka gani mai umaru a gayi a ga daidai wani ma ya yi da ya ga aje da jan shiya na shi gan a na shi a lana ya buɗe a baka gani mai umaru ya wani ma har su babu na jarar da wasu sanamai kore shi da wani ma wal zo billah al’imam barbari ce ci gaba ga wal amru bil marufi wanna yu'anil munkari illa man hifta saifahu aw asahu ga wal ma waji foro ba tuguri ga foro ji ba tuguri wanna yu'anil munkari ga ya tunde de wajibun wa illa man hifta saifahu da wazana bai sun bayan bi kuna aw asahu ko mutukuna annabi sallallahu alaihi wasallam ga marra ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi an ga le de de mi ne bono lawo je ba ngani be gumi fa in lam yastati ka gumi de iko no bana fa bi lisani mun ju ba an bi tarwi fa in lam yastati ka gumi de iko no ajuba bi gintarena fa bi qalbi mun ju ba ngani be ne gumi ma na wono fo ngani be gumi Allah subhanahu wa ta'ala kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذا الأمة نجعل خير عن هذا عندي جدا يجب فربة تقول إنك قويت لجمالا ما نبتشيتي الله سبحانه وتعالى ولتقوم منكم أمة يدعون إلى الخير أجا في تعتين بعض الأمة نجي إذا إلى الخير ويأمرون بالمعروف يجب فربة تقول وينهون عن المنكر أما يكويت لذي wa ula'ika humul muflihun jama'un shiga zai ji a gangwano Allah subhanahu wa ta'ala ga wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'mini ba mu'mina in ga gije ko waliyan do jayo ya'muruna bil ma'rufi e ji forogen do tunguri to en hauna lil munkar amma ya kangoya tunjede wa yuqimuna salata amma la salla ku yiki wa yu'tuna zakata amma la zakaya wa yuti'una Allah wa rasula amma la mutusu ko en do tuchi ula'ika sai rahamuhumullah da mai rai bai ce ci wa guyano inna allaha azizun hakim bande munafiki ba ya munafiki ga gishi ya hannu we opposite ga na aja sai foro da tuje da ta aja kan ga sai ci ga almunafiqun wal munafiqatu munafiki ba yi mini da shiga ba ya amuru na bil munkari wa na hauna anin marufi e eh, ji foro gangani da ya tun daidai a ce ka goya tun guru wa ya kududu na aidi ya mace na ya gwan wadan e eh, la ya gwan wadan ya kududu na aidi ya hum ya ani ani sadakati wal infaq fi sabilillah e eh, la ya gwan wadan e ji sadaka mai wudu ya ce ko sai ci ba Thank you. Eh, eh, eh, lo kikirikia ebo ne ima jibo tso eti dan bi aya ebo ne ewo mba gan ndondo amma ban be mu mi ni mu mi ni la sala ko yiki na me ya zaka me ba so ko me ba tushu ame ki eji fori be tunguru ame ji ame kangwayan etu dede ejin na pata ni bo adini lude ugotwa society mu lude lili daga fasade dungen be banne ebo ne gaji ga eji edidi bai ji ma kan gwanin ye ya lu gwanin a majan ya ga iti ke jiji a ce tunye gbin lasun gwa gangani da bidiye gangani da masu ya kawo ji hankali a nuna wali a laka biya su sa ta musu zauna وإن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه sai da ga shi a ce bi shirka a ce lito yake ba a ce yin wajin tun a ce maji tauhiri tun a ngole halaka ya biya su sa ta mishi nono alladina amanu wa lam yalbisu imanun bi zulmi ulaika lahumul amn wa hum mutadun sai da ga shi a ce ma zalunci jitu adalci madanwa ejibiyar da ejoju zalunci ebabiyini ejoju zalunci ejo shici ejo yi zalunci jama'a miji ejo yi zalunci ya fito ejo yi zalunci da itu wani jama'a yi zalunci da waga wani ikata zalunci da ikata wani da waga zalunci da kwa alaka biya sati musu da yamma ne riga a zulmi yi mun ya gashi shi a calewa tujitu sai ci gajin halaka ya gashi shi àti mayẹ̀ tí ń dáyé ngẹ́ni pati ní ìdè pàtì yìí nga àyè jẹun lẹ́ẹ̀kú nínú àkó àwọn mi ńmọ̀ tí yẹ sẹ́yì lu ní wọn di wọn di wa déyà kíyọ̀ déyà sọsáàtì rúùtù nga mala ya foro da ya gwa kan ya tun da je mu da ya ga ji foro da tunguri ya ce ga kan gwa ya tun da je no ne ka so ko ga ga la alaka yabo ne da mai ji tuba min sako ga yawa zu an zai na lazi ne na hauna an su zai fe kan gwai ne da sako ga yawa zu hmm. ga bala in ya ne bi ga ne bi ga lan ga ne bi ana li kuwa fi na salihu hmm. annabi in ba ya ja a na ka mai da kirke fita ce go annabi ga na'am idza kasura al khabath e ga da kirke fita ce go la kirki ne da fita ce go na ji kirki ja fita ce kan gwai tun da ya amma ga zane jiya jide na gan kiyo alugba wuto gbogi de ji sallo wuto gbogi de wafi azumi wuto gbogi de gba kuranu wuto gbogi de ge wasa kan wuto gbogi de gi kanu hmm. amma ga je jiya jide na unke na wa ga ga alugba na umaga to ni ugo kan gwa wo umaga to je ye ni ugo kan gwa ngo chun umaga umaji bayani ga ngo chi wo umaja ka kuna sako ge la alaka be na alaka wuti ga dia be ni ba kibo a da yarige tsakanin ne da salihu asalihuna mutum za kirki ya ci tashin almuslihuna ganci masu ku rubiyo ranar yi za kirki mai ji kokare ya bai da jala ta zuna wala asali inna al-insana la fi khusr illa allazina amanu wa lam yusayyid imani wa da wa amilu salihati mulatun kirki wata waso bil haqqi maji wasu yaci be to wani ngo le uji fori be to masa go da daga zo ne wata waso sau so make ji wasu yaci ngani be hakuri ba to nan na sau ngan yana gaza gwani mama la imam shafi wallan ma za Allah wala khalqi la zai sura da kafajin to wasu ko cin sura ndoro shi da ya wuji da ya ali tuja sai sura nun kun taya na'am ngo le kula eh, eh, she fozanu ga n kunke ne ga shi wa ga gan a ni mi so mi so gbanyi gata yo ni mi gata mi ni egwa mmada bebe ni ndoro hmm. ya ga ndoro udu je ne ga yule nwere wat ngan ngan wuto wunde wun yaji da ke ki ya nu maga be kene ya afa da je no ngole mini na si abu dan wo pa alheri ya wallawa wa waje da ya ji wa fori ba ture ma kun goya tuni da nan wajibi wa ta cewa bai wani wajen mina haƙƙi na ya ji wa wuce da ta cewa bana wajen fori ba tun guri ma kun goya tuni da wa gale ma gbaɓa wa ci da tu kirki wa an jiya sautu wa gale wa jiya lutun da bi sautu luluwa kun ji ke mina munafiki ga zade da shi gagan al'amur bil marufi wa nahi anil munkari with interference with personal affairs saboda personal affairs nan wato zanu oye jin harkun a mai fiye a mai fi siga a mai dayanci a mai jile wato a mai letuye a mai dataka a mai jigu a mai dayansha a mai jin algusu a mai ji zalunci a mai yiyan a mai ji fraud ko a mai shi account don da rince kuma wadda ike yau ne ko

na ọdún òwúyẹ ẹ̀wù wọ́n lé nà yìí ìjì bàbọ̀ nàbó nàtọ́ lọ́tọ̀ zanutọ̀ tó yẹ wá àjẹyẹ nínú gàtọ̀ àdìyẹ ti dìgbò àgbẹ̀ ní oṣù islam mọ́rin ìtọ́rù kù máa láyà yìí nígbà rẹ̀ wọlé wọlé àwọn tí ó yára fún ìjì bàánú ló yẹ ká fi ẹyẹ ọdún ní. aleykum salaam. tàbí pé fìtí o àní ìmọ̀dé wa o àní ìmọ̀dé ta àkóńgò bí àdìsí ó jẹ. bàánú ìmọ̀dé fìtí ó gẹ́ǹtì ní ọmọ fúnkún bàánú ti yàgbọ́n ní wọ́n tán ìgbà tá àkó ìgbà àtinú ajá kan kò ládàá sí ká tónú ọgbọ́n à. àdéhùn fún nígbà rẹ káà ìjọ sí ayé lágbọn láfìtí ní ọtọ́ gidi àmọ́ yà tónú ọgbọ́n yìí yìí lọ́nà ọ̀tọ̀ bá dẹ̀ ẹgbẹ́ nu oṣù di kí ọ mm. nu oṣù bú ti ilé tí fídíò ní ìyá àjàǹfà náà sí ní ẹgbẹ́ lànà òrùfó tí àrẹ́bì gan àrẹ́bì gan ẹgbẹ́ àti ìyá àyà òun ti rẹ́bà ní ẹgbù ní ẹgbẹ́ ẹ̀tọ́ra ẹgbù ẹ̀ oúnjẹ báyìí ẹgbù àgbẹ̀sọ̀kọ́ àgájà rẹ̀ kágẹ́ni. which means yẹ̀gá ló wà zàdèdèjì àti ẹjú e èjèjì e mm. hmm? sọ̀bà ẹ̀ e, yẹ̀mọ́ sàn àtúwọ̀ yẹn aláàlúwà àmọ́lúwà yẹ̀mọ́ sàn àtúwọ̀ yẹ̀mọ́ sàn àtúwà. wani alaka wani shiga biyu ne su za ta gani ii juzu ni wa santu ani sai ji kokaro gu santu o jeyo santu o gu santu o jeyo santu o gu santu o jeyo santu o to mo sugu ani etaju wo ju mutunci we pa kunji wo wo bo fiska nga we pa kunji wo sunzu nga we pa yana mo so agbe re kirki gurgudo sun ve ji kiyo sai ji ko wanda cajin ga a gaskiya protection yanzu an biya wanda ci ga people are free with their fear zan ba za a fundamental human rights zan do a na yi nan go ne ga to ne ba ta yaje mu na fi daga da da shi amma da yi da yi na ni eh, e ne ga wanda mini na fi ko ala amfani bai daga baji ko da aski fi sabr lukman ga ya gune ya qimu salata ya waye gimi asalla ku gimi wa amur bil ma'rufi ki foro be tunguri wa nahanil munkari ka gune tinje de wasbir ala ma asabaka a ku je te na gade wona inna zalika min azmil umur ayan da jiyan ayan suratul asr yo ebe ne ruji foro be tunguri mu ka gwaya tinje de mu la ku je te na gadiu na

ko nnama wọn wọ ẹgbẹ aṣojú ndẹmi na fi ha jọ wa wọn lé yí wọyọ ya wọn lè sọkọ bá kó wọn kó wọn tọgbọgún dùn ọdẹyìn wọn tọgbọgún dẹyìn wa wọn na fi àwọn wa jù wọn hàn ndẹmi na aṣọ bò ní ọjọ tàbí ọbọ náà gẹlẹ ayé nínú àdókùn yìí ìnáfi na na na tó wáyà ẹbí wọn wáyà tààtún náà ọ̀gá wa alkhairi àti tààtún ọmọ wàgó ológun ọmọ wàgó olóde àlìjẹ́n náà kí wa alkhairi ní ẹjọ́ omi ojú fòrò ọmọ ojú náà fíyà ojú fòrò bẹ̀tú ọmọ kò wẹ́ẹ̀ tún bèbè ko anabi gaman lamin kuma kalan fali ga yiro biye da zanale da da mine bon lawon je ba ngani biye guyi sajiyo da nan fim wa music to wọ́n jí fi wọ́n fi wíwí wọ́n fi sìgá wọ́n kún wọ́n yọ wá wọ́n ti ti yọ ká tó láti wọ́n bọ́n pílẹ̀tì ń tìṣe àwọ̀ faith méjì wọn ládàá lóde ń rú náà wọ́n fíìlì ń tì wọ́n káwọn gáyé ní ibi bùkátà faith náà dọ̀lá ọ̀dọ̀lá faith òyìn náà wọ́n àdé ńlọrọ̀ download àwọn dé àfẹ́jẹ́ kọ́ọ̀lì ju mà fẹ́jẹ́ receive náà láti hmm, wọ́n take action wo yẹ́n ń gbá láyìn ìlàjì lọ́rọ̀ tó ń bá wọn mọ́. aṣù yóò lé méjì pátá fọ́lí ugẹ̀ yírù bí èdè yìí láwọn èjì náà ṣùgbọ́n náà ń dáná òjò sókè lánàá sí ọ̀rù yìí séèjì fọlọ́bẹ túnbúrí séèkùn west lèdè séèjì wáyé aṣù séèjì gẹ̀gẹ̀ ìṣú tí ọ̀gá àlọ́ e gbà ṣe dín dèdè ńlọ ní wọn tí ẹ̀ka ṣàn wò wọ́n láàyè tọ̀. jẹ́rìí jáde hisba wọ́n lè ṣe ibi pòlíìsì níbi ndo kájú wọ́n lè àṣì yẹn ṣùgbọ́n gbogbo àṣì yẹn nìtò ń ṣe yẹn ìlú gbogbo hmm. وقودوا na والحجارة ينجي ما جنو يتواتي na بذاني يجي دزينو ina ma ga agwuna ikiyo ga wangi gangani bai takun ebo ne wato a yau ga yakin za ni amma kaga wanda gwan kaga wanda ya kono ga kan gwe na suku hmm? wanda general authority ya e cinye shi ba umar special authority e ni e ko da sauransu amma an gawa gangawa ji bayan na yara mu na yalalli na mafiya sakwai wannan sakwai wannan na ji hutuba na wukatu na ji nasiha na kayan ba takarda na da sauransu ko? Hmm. ebe dai a nan da aluwa aga wa majin kawo ga gwaya majin kawo ga yan gbawon ko? Hmm. wajen na jigayen marati bin al'amur bil marufi wanna ya anil munkar wato ci gan fattakullaha mastata'tum yasu ne yace ci gurgudu yan iko ko Allah subhanahu wa ta'ala gan la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha to yace la ta ci zawa sai na gaye jiyuna waga lotun da step na jiwa le ga wayin kalu mun kari jani don amma kaga waje in waje gwaya ne lauga gaskiya yi yi zalmi imani wale laifa a zalika min al-imani habbatu khaldal zalmi bi ka imani ma ma ko yin habbatu khaldal min imani ba e bugo joji ro wani da defo ya zuga be shishi in sai la hajji hujjan ga yayi wallazina amanu alaikum anfusakum la yadrukum man dalla idza tadaytum e zuga be shungai jami'an ẹ̀ka jí àmìnì ẹ̀sọ́ fẹ́ ju kò lágbà e, na, ẹ̀mí ní ẹ̀yẹ kọ̀wé ìbànújẹ́ gáàjì biya àtẹ̀yìn lókè ẹ̀bí àlágùn lọ́rọ̀ tó yá mọ́ àwọn táwọn ìfẹ́ lè gan àìnà láwùgán nǹkan àlùmùkẹ́rì oúnjẹ dóòdì e à ń e gọ̀ lé ẹ̀gbọ̀n méjì déédé à al'amuru bil marufi ya nayi an muhimmancin rijin kurani da sun sunna ba aya na wuce ke mina za wanci ya ji nufi na wani eh, ga sai na bakar ka kuna ji gani na wani ya nufi sallah sallah mu ga ya ci aya na wuce ga wuga kalla wallahi la na bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar sai na bar la wallahi ya ji kiyo ya ji foro da tungu ma ka goyo tuli wala ta ku dan na la yadi astafi ba na gai wawa wance le so ko ba nan ya hawa wasu za mun cin ga le so ko ba man wala ta aturanna ala al haqi atra ya magula ga atta ya ko goro wala ta ko wala taqsiranna ala al haqi qasran ya magula atta ya ko ne ko goro ga mu ta wani ma'ana ayan nan wa gaji foro da tunguri o makan waya tun ko amma lotu da ya da ya gana gana ya nawa ko wato ya na wadda rai daidai na kuma fiye jiyo kaga gan mito da shi za hangi ga mai mito ga shi za hangi mito ga shi da shi za da da ne ke nema if you can beat them join them in if you can beat them join them mudan bwa ya za je lotun da wọ́n hmm. e e e di àná kó wọ́n mọ ilé gan láì jẹ gbàgbà ẹ̀kún àkókò tó lóye la dìde bèjà àhà wọ́n la tẹ́rẹ̀ lẹ́bí náà sọ́lẹ̀ mo fẹ́ tẹ̀mọ́ kún mu nà. láti ẹ gàdá ẹ̀dá ẹ̀dá lè tọ́ àzá lè mi ẹgbẹ́ ẹnẹ̀dì á di kí mọ ẹnẹ̀dì á kú ẹ mọ. òde di fòrò bẹ da zal an shayi min dini ka ba in ga cin ya min yanda cin yanda gaskiya daga na gwanin ga ke ga mutum sun lata kan da kin gan ce bu mutum lan feel comfortable ngan da gaji gaskiya daga na gwanu mi ge bi sallah kan nuru ba na ga gan gangi ni ba ni ga sai je ne ba ba wani gaskiya ne lale gaji ba da bugan goyi mutum lan mikiyo sun mutum lan feel in conformity gangani yayi da ya ba gaskiya da mai lafiya na gaskiya ungo in gaskiya bai ga ka ga da za ka rike no suna da ke ga to gemu ya yani gaskiya ungo tun lawo fanya mi lawo jani ga nan he da ka ga kin da wace wace mu jani kan doro je waje a haba mana eh gaskiya daga nan waje na zuwa ga gan ungo to eh to ne din wefi wefi wefi wefi je da gaskiya lugwa dai kamar ce buro je mutum mutai bu kaga hm? anyị anyigba tó di asúná ní ìjàfẹ́ pẹ̀lú kàràkàràkàrà ẹ̀dẹ̀ kara ìrírí aláyé wọn á yúzà dìdì. wọ́n lé kó ǹgbà ẹ̀ gbọ́dọ̀ ọ tó wùlú wù yìrì nígẹ́ níbi ayín láti wọ́n ndị tiẹ̀ dìde dìgẹ́ níbi dị sunya gawa ga ji nkaru karo ko a da wu ko mu a bela tukunci a yau kashi bukajin bayani bigin tare nan suna le a ce su da matsayin ya guta ci ko ga ikiyo numfabe ne gbe su kwaɗe na da gbe yawon bane suna ji gane ako amma ga shi shi wafe da ji man ranar kuma kanan fali ga irin biye bi wadda ya karo a shi bomu da shago ya goyi bombu kashi dai da kire na zugu wai yi kwalla wa ke sashe zuki masalaci ne ba ga kijo gaskiya aji a kira hanja ne na ji ba wuya na bi muhammadu sa a sallama na maji da da biya al'amur bil ma'rufi wa nani munkara mu ga ji farwata wa takuwar da ni waje ilimi kalotu da ilimi akuri a wade tabiya wani wade rama wade egu wade tosayi ko wacin ma'ala ce lamari da ibe consequences ne gayin na jibari kinwa mọ́ wọ́n yá náà kó bá rí ìgbàre yíyí ìdáǹkẹ̀lẹ̀ ẹjí ẹ̀ oúnjẹ tó súnmọ̀ gbọ́kàndògbòdì à mọ́njà àṣà kárakára ilé àṣà yìí ńlájì fàràǹdọ̀ fí wà tó kóra nù àṣà kíláàsì ń dé àṣà ń dé akura ne ku fiti a ɗari ta fi mai tije daga bazo daga mani ne mai shiga agu mutu daga man mutu ga agu go daga go ga agu wai daga wajen ga agu shi sai ta nasara labiya ya ni kara kara ga a sai da kere ta dan wajen dai wani gan da suka yi ne ga ka ya ta zanna da ba nan ga shani gaskiya har da bayan ne ga yi mafi ga abu na alaji fahimta yin sun da gumi a gaskiya an goyi duwaniya

gbẹ̀jú wọn àti ọgọ́ fi tààtì àgbà àmọ́tẹ́ gangan alúgbò a mọ́wọ́ ní àná tí adíkẹ́ dágbà fún àwọn tí ìdí àbẹ̀rẹ̀ àzánù ti tẹ̀ bílí ga àná tí a pè jí àná tí a di kàdán àná tí a nyìnbà ọ̀dẹ́ àbẹ̀lẹ̀ wò sí ńlá sí lẹ́jú mọ́ ìyìnà a alàgbò èyí wò làgbò bá bi tí àwùtá ni jẹ́ náà àgbẹ̀ wọn mọ́kántá ni ìdí náà ó gbè káàgbẹ̀ ìjà àwọn arájá agbá ní kí àjíjú náà yàtọ̀tà. wadda abin ga ya tune da 20 years ago na ya za shi rizu matun kali na tulo eh, tulo wuka na ya wuce fata da story ndị wa duk cikin bugan nasarar energy ya rake wani ibro crisis ya isis na da sha na ibro yo lesin wuro libya lesin wuro somalia lẹ́sìn yọ north eastern nigeria ọjọ́ ni wọ́n kún north eastern nigeria maiduguri yobe adamawa da sauransu lẹ́sìn kama fita a cikin ngwa ya zo kan wajen yan naji bai nan nufin darasi yala a sayi da mawuni ba da gairi da na yi amma ya da sai gagan aka zane zane zai ba wani ngai zane yan doci ga ji wa ja fe wazi mu je bikin na wa ke ke step ke kana wa ji ga yan doci aji me ma kono wa len les na ji les mu len ba ga wa ki a gi mu wo ila de shi kan ga ga ta alhamdulillah Muhammad Yusuf Takiyu ji ni ja ja ja da ja na ma su shahidi ma kono wa len les wa ji tuba ne wa jigi sanne ga ja Allah da nurun fa ma launin nurun al'imam barba daga wata slimu ala ibadillah ya ji mai sai ji sallama ya wuce jiyarsa ko bai ne wato gan ezu tun yi dugun ego shici a wari jishe ji mu ta zila ji mai ji a tsagu ba ba ma ga ya ga al'amur bil ma'ruf wannan eh, ya ga alusna jimina fi ya amuru na bil marufi wa yanhauna anil munkar ala ma tujibuhu shari'a e ji foro guri amma kan goya ne da ta ce yin shari'a musulunci wa biya ne wa da waje na kyau ga mu ko gwa kila ta ku go mun ga mun ga anani mu wa wajen mai ga al'amu bil marufi wa lam tukran wa ji ka min hududillah wa ga mulki ni

yóò jí gánà ọkọ wà lé gan ẹbù kara yín ẹbù òtí ẹ̀yà là jù ní ẹ̀fọ́ àlìkí àwọn àwọn jùlọ sọ fún làkàlẹ̀ jíwò ní ìyẹ̀wò. àlọ́kọ̀ àti kí mọ́ lọ́kọ̀ sún mọ́ òtí gánà ọkọ mùsàárà ní protest inda muna jin halu sunna ba za mu mini dawa na ya muzara a dawa musu dawa muzara samu jiga juzugu mini yana wuyo soke ne gan dawa jiyan bai kwaya na limunkari na suna fi awu polisi da soja ji polisi soja uniform mai shi aga ai e gwazo bai jama'a jiyan amma polisi da soja bai uniform mai shi ga ai e ji bai bana ga e ta mutu zigowa ma min nafsin tuktari la kana alabni adamu alawala tuflu min ali annahu awwalu man sanna al-qatl musamman ya mega na alimun kada gamu ya ji kiyo gamu ya ji nono sanga ci gan na ci gan ji zuku ndi ga lu university ndi ga leji la ji na je gwa ga maji ja ba le fe jan abu da la rayu nga ga na alimun kada mu ya je na fasadi wa ji nono wa ji ganya ko da sauransu wato wa taslimu ala ibadillahi ajmain wato mina kai da na suna fe yansu kai sallamu min hakiyar musulmi ta ce da za sha ga sallama shi ba Allah subhanahu wa ta'ala wa idza huyitum bi fa ahsana minha aw rudduha aga ye aga tsemi ko aga je aga tsemi ga je ya je bene je bene ko mo ga je ya je ina je ne inna Allah kana ala kulli shay ko inna Allah kana ala kulli hasiba Allah subhanahu wa ta'ala fa dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum ga ga da ga je ji ta ci sallama ima na ya jinga ya sallama ni shi wa ga rayin ni yau kenan ka nina almumini kal kalbun ya ne shuddu ba'dahu ba'da tahiyatu yawma yalqawnahu salam sai ni safa na gumbe sa ko ne gayi amincho sa ko ya jan sallama a waga ya ci ko amma ya ji a ajaji Allah ma anta salam minka salam a cikin a ajin da ya tuma emina a sada shi na sallama a fiye jiga jo sallama ji ga sallama ga shi ba wanda mini sa bin Allah zuwa aljanna kan nan da hadisi ga man at'ama ta'ama wanda ga ya bayan gici gina wa afsha salama mun ci ga sallama shi ba nan wa salla bil layli wan nas niyam kuma ji salla shi zai malini nan da khalal jannata bi salamu zan ga ga da aljanna ne bi aminci ji ga shi bayan sallama e wuta kaniyar musulmi jo ba mai wa ba doya musulmi ji gangani da aminci ko? ma'ana ya sallama yi suna ya tsirole suna mini suna ji ya ce ce nga asalamu yau to aminci ya ce asalamu wuce nga wai bagun luji tabbatu ya yau. Nole kalimawuci kwayin nan. sai ce wala anabi sa sun wala ta rikunu jannata ta tu'minu ya ga janna sai ga imani wala tu'minu wa ta tahabbu e ma ji imani sai zai wado shi afala dulukum ala amrin idza fa'altum tahabbtum ya ga mi do cin wuye ne guji a fe wo shi na afshi salama bainakum sai ga sallama shaba sallama ga shaba wani labuye be kaune be takane ga an yijo wolo ko ya be jo la kaune be takane ga an ye ye bodo shi wani laka wani bita ka ne za an jijo ye to ojira wani laka wani bita ka ne za an jijo ye ji da ta ya bi ta ji ni gaji ya sanin laka wani bita ka ne za an ko ya za wa ma wa da wasu wani laka wani bibi boye ka za an ya ko wa fi da su dai wa kilo ci waje mai sallama yan amma an goyi sallama su ne gboga ci ta ne gboga ga ci o ma fi je da boyayyu ga mala ne ga fala da lukuma ala amrin idza fa'altum tahabbtum ashu salama bainakum ya ban min lain da cin wuya ne zuciya sai wa da shi na sai ga sallama sheba da bugo sallama ga sheba wunde a wunde asar wuci ko ran yi ba an biyo in kuke na ga hayyaka Allah kai fa ba sai fa mu sai dole kaliman naji in bi gani amma wala milatu sallama gaji gan assalamu alaikum ko salamu alaikum kai fa halu kai fa asbaht aje ele mu tacu dikiyo inda tu ya je wa alaikum assalam kuma kuke na wajiki nan lọ́wọ́ làgbákọ̀ yìí náà ǹjẹ́ ẹni pé yẹ̀ wú jíjì nọ́ngọ́lẹ̀ orí àtọ̀ bàtà ní yóò ṣe agbá. wọ́n ká kí àgbẹ̀ sunkún ẹjọ́ ìsọ́lọ́mọ káàbẹ̀ musu àlẹ́ gan nàgá yẹn na musu ń ṣubú náà ń gbọ́ yẹn tó ṣe nǹkan wọn àdìsá ní ọ̀sọ́lọ́mọ àti ìsànà ńgá kí yẹn náà ìmẹ́jì déédéà. lánàá ci mọ́gánjì sunkún wọ́n á ké ṣíṣì

ìrẹ̀ àti ìbísẹ̀ bẹ́ńkì ọ̀ ìdúró ìta tí màá sí ní ìfẹ́ dàgbà gbọ̀ngàn wọ́n jẹ́ àwọn kan ìtìfẹ́ jẹ́ àtọ́lẹ́mọ̀ nípò ji rẹ̀ ìjú sọ́lẹ́mọ̀ ndị wá ń yí náà àwọ̀ ni àtẹ̀yà àlà àtìwẹ̀ àtẹ̀yà àlọ́ tó àyàṣà kò jí ká ìnáwó meji ta kafiri ke mina ya yi jina maga waji ga guniga maga sun da sako doku ga ji gani ako magaggama hmm? yadda je zufi a ji jini wani uji kiyayen uji daidai inda ga ile fi ne ma zambuhum in khalafu ka li qawlihi ma khalafu li ajli qawli fulani ibn qayyim fegan mun ga ki tí ilé ètò tó yàn àlùsùn mẹjọ kẹbọ náà á lè gan ọba àṣìdámi tó gan àníbi náà oúnjẹ gan àníbi àlèbá àṣìdámi tó gan àníbi tani. pàlẹ́ gan ńgbọ̀ ẹ lọ ṣiṣẹ́ gẹ́tò ẹ̀ nẹ́gà yìí ní ibà ìlú ọ̀gá dídí o. sílẹ̀ káyọ̀wù bí gàgà ọ̀gá sàlámù àlẹ́kùn ayọ̀gá wọ fúnfún àná. imaman na jiga wa gagawa alaikum na imaman man na jiga wa gagawa alaikum assalamu na amma su sun kyau hmm, a ga wasu sun hmm. za hu yi tun bita yi yakin fahayi bi a sanar na auren doha amma ga tsogon na sai ba mai ce ji shi bi da wani ya a yake su sun sun ya annagu ya annagu ba doro ba na sai dola loro na su tsaya a tagwaji kinan tagwasun yanin wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa